tambaya uku zan miki idan kin an samu daidai kina da katin 200 a wace shekara najeriya ta samu yancin kanta to wallahi ban sani ba su wane ne suka jagoranci najeriya najeriya ta samu yancin kanta A wuta try my best. amma um, kamar su Buhari ne da. masan da To, menene sunan mataimakin gwamnan jihar Kaduna? mataimakin gwamnan jihar kaduna ɗan mace ce I'm going to She's going zan tambaye ka tambaya uku um, a wace shekara najeriya ta sami yancin kanta najeriya ta sami yancin kai 960 su ne da suka jagoranci najeriya najeriya ta sami yancin kanta to suna da yawa sun kai mutum hudu ko zuwa biyar akwai sa Ahmadu Bello akwai Dr. Eh, Nandi Azikiwe akwai eh, Awolo akwai su Akintola kamar da tsaya haka to menene sunan mataimakin gwamnan jihar Kaduna ah, ku hajiya Balaraba sabuwa ba sunan namiji ne a gaban sunan eh hajiya Balaraba sabuwa to oh, lallufa 对呀，过去。